zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa har ila yau na Bauchi arewa maso gabashin Najeriya, inda matasa suka taru suka kuma tattauna abin da ya dace su sa a gaba bayan babban zaben 2023. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Kamar yadda muka yi bayani a baya gabanin babban zaben, mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ya dace su taka a yayi da kuma bayan zaben. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, Babawa Chelsea Kofaran, Abdurrahman Amfil Shekal da lami Hanson Baljanga daga ƙaramar hukumar alkaleri. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. muryar Amerika yau mun da gaisuwa, dashen shan Allah kuke kamar dai ciyawar don haka ne nake kiran matasa tun da yanzu akwai yiwa da aka ga shugabannin yan social media na gidan wani kaza na gidan wani kaza to irin mutum ya dinga faɗan abin da ya gani ko kuma ka je ka tambayi ainihin eh, makazudin shi wannan dan takarar lokacin tun kafin ma ya fito akwai abubuwan da yi to ka tambaye shi me idan ya ɗauko idan ka zo kana yaɗa a wurin to kaga ka daɗa tallata shi ta hanya mai kyau. Gaskiya. Eh, Abdulrahman Amfel Shekal duba mana in kuwa haka ne tun da gabar siyasa daban za ka ga dama su 'yan siyasa yawanci faɗan daga magoya bayan ne amma su sai ka ga suna ziyartar juna manyan inda mutum na dubawa iyalan suna ziyartar juna yaran su ke karatu a kasashen ketare yawanci matasan ma talakawa ne suka fi zama waɗanda saniyar ware an gama ba a dama da su amma za ka ga matasa ne lokacin siyasan ake amfani da su wajen ta'addanci wajen su sassare de uma ko ma wajen ma ba masu ilimi ne kuma su zama masu musayar bakakin maganganu a tsakanin to alhamdulillah su shi talaka musamman matasa wasu lokutan a lokacin siyasa akan mai da su farkaran farauta ne da zaran sun gama an gama farauta da su sun kamo namun jaji to sai a watsar da su to amma yana da kyau su matasa su gane cewa kamar yadda ka faɗa su wa'innan shugabanni wanda suke gwara kan matasan a yi ta zage-zagen juna ah, da zaran ko an yi nasara ko ba yi nasara ba za ga suna zumuncin su suna haduwa a wajen taro hasali ma daga samu suna da wani dangantaka na wani business su wanda yake kawo musu kuɗi wanda kai baka sani ba wannan ya ba kuɗi ka je ka kwarzani wancan wannan ya ba kuɗi ka je ka kwarzani wancan kaga baka nema wa kanka mutunci ba su kan ana ganin su tare kuma duk wanda ka je ka zaga ka zagi dan takaransa to idan ya zo fa bayi karewa akan dan takaranka sai ya taba da darajar iyayenka ma to wannan abu ya kamata a ce mu matasa mun yi karatun ta natsuwa kanmu mu watsar idan dan siyasa ya ɗauki nauyin kafar yaɗa labarai ko ta rediyo ko na siya maka data a kafafen sada zumunta na social media ka yi abin da ya dace menene ka yi honorable ba ni ayyukanka wanda zan yaɗa. ba ni hotunan su ba ni bidiyon su na yaɗa. amma kar a baka single kawai a ce maka je ka kawai ka yaɗa manufofin mu kar ka yadda a zage mu kar ka yadda abin nan ka yaɗa karya da gaskiya kaga wannan idan ka yada kai kanka ka jira mutuwanka abinda ka ai ka daura yana nan haka zalika in a gidan rediyo ma kai abinda ka furta yana nan wasu sun ajiye a rakodin kuma baya ga haka abin da ta zo ta ta bibiyan ka don haka mu yi abin da ya dace idan mutum za mu tallata shi menene yayi sai mu sai mu tallata shi da aikace aikacen alkhairinsa shi ya kara daraja mu ma mu yi daraja domin duk wanda ka tallata shi da abubuwan alkhairinsa mutum ya je ya gani ya gaskata kai kanka da ka zo ka faɗa ka yi mutunci a idan al'umma shi kansa ɗan takaranka ya yi mutunci a idan al'umma don haka mu yi karatun tana tsuwa kanmu kamar yadda nake ta faɗa mu yi abin da ya dace mu nema kanmu mutunci mu nema wa iyayenmu mutunci kar mu kawo abin da za a zo a yi ta sukan mutuncin iyayenmu. yawwa ɗallami hansom lissafa mana wasu abubuwa da matasa ya kamata su samu daga wajen 'yan siyasa don su zama masu dogaro da kai ya zama su ma an dama da su yadda ya dace mana. Alhamdulillahi abin muke kyautata zaton cewa matasa ya kamata ya cancanta su samu daga gurin shugabanninsu. Abu na farko akwai wanda suke son tafiya karatu wanda ba su da hali kuma iyayensu ba sa da hali. watakila dalilin samun shugabanni na gari masu tunanin ci gaban jihohinsu da ƙasarsu da su ɗiban irin wa'innan matasa wanda suka cancanta a fitar da su waje su je su yi karatu don su dawo su amfani amfanar da kasar da jihohinsu watakila a tallafa musu wasu kwada ga jami'a ce da take cikin ƙuryan kasar ku najeriya din amma rashin halin iyayen da rashin wadatansu ya sa iyayensu daga kammala karatuttukansu na secondary school sun zauna to wataƙila muna kyauta ya samu da aka samu shugabanni masu kishi masu tunani cewa su matasan nan da su aka fara hidiman siyasa nan tun daga bangarorin farko har aka kai wannan ƙarshe aka samu nasara wataƙila za su iya bibiyan irin wa'innan matasa ɗin su ɗebe su su kai su jami'oi saboda su zamanto mutane nagari saboda babu ƙasan da za ta ci gaba matukar babu ilimi na addini da ilimi na zamani wataƙila shi kansa shugaba shugaba da kuke raka shi ko kuke masa fadanci shi ma zaka samu ba jahili ba ne mai ilimi ne to don haka kuma yana da kyau shi ma ya sa wa ransa cewa dai ilimantar da al'umma don a ci gaba abu na gaba wani da gansu matasa ne suna da kokari na bangaren kasuwanci babu jari suna da bangarorin masana'antu dai kala-kala wanda masana'antun da ga sun mutu a jihar ko a ƙasa to kaga sun mutu idan shugabannin suna da nazari da kishi in duk suka ga aikin gwamnati ba zai ɗaiɗaibi matasan nan ba to a mazanin su na shugabanni sun san hanyoyin da za su biyo ta bangaren farfaɗo da masana'antu da kamfanonin da suka durkushe saboda wasu jarrabawa na rayuwa suka addabi kamfanonin to ta kila idan aka farfaɗo su dai ya kaga kowane matashi ya samu abin yi daga ran da ku aka ce maka matasan nan sun samu abin yi to insha Allah ta'ala dukkan wani rikice-rikice da iya samun saukinsa me yasa ake kyauta samun zaton cewa in matashi yana da abun yi ba zai taba tunani je ta da wani hankali ko ya kawo tashin hankali a kasa ba to haka muke kira wa shugabanni din daga ran da Allah ubangiji ya sa aka rantsar da su su sa wa ransu cewa amana ce a kansu kuma da musu tambaya ɗaya bayan ɗaya rana alƙiyama kan bayan Allah da aka ɗauki amana aka damƙa musu amana su na jagorori don in ba za ka iya ba bai cancanta ma ka karɓa ba mu ko matasan kiran da nake mana biyu ne mu kyautata ma shugabannin zato mu taimake su da addu'a abinda muka san ba za mu koya ba kada mu je mu roƙe su madadin da ka je ka gana da shugaba ka gaya masa kuɗi kake so ka bashi kai kashe kanka da kanka to dan Allah mu yi abin da ya dace sai mu gudu tare mu tsira tare Allah ya sanya albarka ciki ragaman shugabanci da ya dauka ya ba mu wa'annan bayan Allah mu ko Allah ya ba mu ikon ya musu addu'a Almustafa Haji Sufi kaga kai kana da har matakin hasken matasan arewa wanda wannan ya baka damar ina jin ko ka Faɗa mana ma dai kafin mu je ga abun da ka lura da shi wanda 'yan arewa matasa suke bukata. Shin me ka haska wa 'yan arewa ne matasan me ka gaya musu wannan? To a wannan sabuwar gwamnati da muke ganin Allah da za ta tabbata kar dai su manta cewa gwamnatin dan arewa ne ta gama. In ta yi musu abin da ya dace to su sa rai mai bi ita wannan in ta hau koda ta gaza wancan kar su mamaki sabila da shugaban ba dan arewa ba ne. Na ɗaya kenan sannan na biyu duk da cewa mataimaki dan arewa ne amma wancan ne shugaban dan arewa. Sannan uwa uba kuma su sani gwamnatin Buhari ta yi kokarin ta wajen tabbatar da tsaro alhamdulillah inda ta samu dama an samu sauƙin wajen sa'uwa da suke faruwa. faruwa musamman arewa maso gabas amma dai wata shiya kamar arewa maso yamma al'umma sun ga abubuwan da suka faru dole ne kanwar naki mu gaya wa kanmu gaskiya shugabannin mu musu addu'a ba za su iya yin komai ba mu ko mu zama masu kwatanta gaskiya matasa mu cire kuɗi shugabannin nan yanzu a misali su dan siyasa kawai damuwar sai dauki mashin ya baka ba damuwar matashi mashin bane yau in ka biya mu wannan mashin matasan da suka zabe ka akalla ba kasar ba mutum dubu talatin ka dauki mashin ka biya mutane ba su goma ba shauran su ba zabe ka bane to ka ganin mu akwai gyara sannan uwa uba in ana so kasar nan ta samu daidaito musamman arewacin Najeriya najeriya al'umma su iya ji gwamnati ta su ce su suka zaɓo ta to duk abin da za a yi ana ɗaukan shawarwari na gari kai matashi a misali in kuna da kungiyar ku in kun je shugaba kar ku je shugaba da niyan ya ba kuɗi ne ku je da niyan bukatun al'umman anguwan ku ne a'a kungiyar mu akwai marayu ya'ya ne marayu an su an basu muna buƙatar da Allah ka tallafa ka biya musu kuɗin makaranta ko na shekara biyu a'a anguwar mu muna da buƙatar rijiya ko wani bohul din mu ya gaza dan girman Allah a taimaka a tona mana rijiyar mu kuma za mu ɗauki nauyin lura da ita a'a anguwar mu primary school din mu babu abun zama ma malaman ma sun gaza wajen sama malaman ba su wuce mutum biyu ba muna roƙon dan Allah ka taimaka mana a matsayin ka na dan majalisar jiha ko dan majalisar a ka dan dauki da volunteer na malamai ko koda mutum uku a sa ku dakata a nan matasa a makon gobe in Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum America.